lafiya uwa jiki babu mai hoji da ke fushi da ke wannan ko shakka babu masu sauraro ko kun san cewa a bara a duk fadin duniya an ƙiyasta cewa kimamin mutane miliyan 415 ne suke fama da ciwon sukari kuma daga cikin wannan adadi kimamin 'yan najeriya miliyan 5 ne suke fama da wannan ciwo na sukari haka kuma an ƙesa cewa kan shekara ta 2035 wannan adadi zai ƙaru zuwa kimamin mutane miliyan 642 abinda za mu fara dubawa kenan idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. An kiyasta cewa a bara kimamin 'yan Najeriya miliyan biyar ne suke fama da wannan ciwo na sukari. A saboda haka ne na tuntuɓi ƙwararre Professor Balarabe Sani Garko na asibitin koyarwa da ke shika Najeriya a can Zaria wato Najeriya da yake ƙwararre ne ta wannan fanni. na tambaye shi akan cewa shin me yasa hakan ke faruwa eh to abubuwa da dama na farko shi dai ciwon suga akwai alaka da gado duk wanda ya ga ya samu da ciwon suga mafi akasari akwai kwayan halitta na gado waɗanda watakila an samo daga iyaye ko daga kakanni ko daga kakannin kakanni saboda ita kwayan halittar gado ba dole a ta tasiri daga uba zuwa ɗa ba tana iya yiwa daga kakan kaka kika zo kan wannan to na ɗaya kenan na biyu shi ciwon diabetes ciwo ne wanda akwai abubuwa na misali yanayin rayuwa yau da kullum waɗanda suke fito da shi misali rashin motsa jiki watakila kullum ana zanne cikin mota ko kuma watakila a ofis a zaune a cikin abinci ba kai ba gindi to yakan fito da ciwon siga idan mutum ya zama na cewa ya gaji kwayoyin halitta na gado zai iya sa shi a hadarin kamuwa da ciwon siga sai zama na cewa kuma rayuwar ta zo ta kasance cewa ba a motsa jiki kuma ana cin abinci ba kai ba gimbiya to ciwon suga zai iya fitowa to yanzu yanayin da muka samu kanmu a Najeriya misali shine cewa mutane da waɗanda suke sun gaji ƙwayan halittar nan da waɗanda ba su gada ba yawanci akan ɗauki rayuwa ta watakila rashin motsa jiki kamar ita ce rayuwar jin daɗi yana da waɗansu daga cikin ah, dalilan kenan a da kawowa. To rahoton kuma ya bayani a kan cewa wai mutum ɗaya a yanzu haka duk da yawan mutanen da suka kamu da a ah, ciwon sukari ɗin mutum ɗaya cikin biyu ne ya san cewa ma yana da ciwon. Gaskiya ne? Haka ne, haka ne, ai da ciwon suga da ciwon hawan jini ba kasafai wanda suke ɗauke da su suke ganewa ba. kamar mu a nan kasashe ba da suke masu tasowa yadda ba ɗabi'ar mutane ne a je a binciki ciwo ba watakila sai ta ɓaci yawanci mutane sukan zo asibiti ne da matsala wacce take sanadiyar ciwon suga ɗin yawanci watakila ko mutum ya ga baya gani ido ya riga ya shafi kenan wani kuma watakila a ga kafa ta fara rufewa an samu abin da ake ce mishi diabetic food wani kuma sai koda ta tafi wani kuma watakila a zababban fitsari yawan fitsari da ramewa suke sa mutane su zo su gane cewa suna da ciwon nan to hmm. gaskiya ne cewa mutane da yawa ba su ma san suna dauke da shi ba to me abin yi abin yi yanzu shi ne mutane su fahimci cewa ciwon nan kowa da yake duniya yana a cikin haɗarin kamuwa da shi a rika zuwa akai akai akalla sau ɗaya a shekara gwajin suga bai ɗaukar lokaci akwai ma na'urori wanda za a ɗan ƙuda hannun mutum a samu ɗigon jini ko mai kankanta zai auna sigar da yake cikin jikin mutum to idan kuma ga cewa akwai alamun tambaya akan gwajin da aka yi na wannan sai a je babban ɗakin gwaji a ɗauki jini sannan a ce mutum kada ci abinci misali awa goma sha biyu ko sha hudu sannan a yi abin da ake ce mishi fasting blood sugar a tabbatar da cewa ko yana ɗauke da ciwon nan ko ba shi da shi to ina ga wannan shine zai sa wata kila a zakulo waɗanda suke suna da shi ba su sani ba kuma su fara magani To da yake kana da ƙwarewa ta wannan fannin shin yanzu misali idan aka kwatanta da da da bana masu fama da wannan ciwo karuwa ne yake koko yana raguwa ne. Gaskiya karuwa suke hajiya saboda kamar yadda muka yi magana eh karuwa suke yi kamar yadda muka yi magana dai ba a bincike na ɗaya kenan na biyu ah, mutane yanayin rayuwar har yanzu ba a fahimci cewa ba a tara abinci a yi ci da ne ko kuma a zauna ba a motsa jiki ana cikin mota da AC ko ana ofis a zaune ba shi ne rayuwar da za ta yi ma mutane a watakila fa'ida ba to ciwon nan karuwa ke kuma kwayoyin halittar gadon nan suna nan ana ana ba da su watakila iyaye suna haifan yara a masu watakila dauke da wannan kwayoyin halitta wanda zai iya sa su hadarin kamuwa da ciwon sigari To akwai alamomin da mutum zai rika lura da su? kafin ma ya kai jallin da har sai mutum ya faɗi kamar yadda ya ce ko kuma kodan mutum ta lalace ko kuma dai ya ta gayyara kafin ya je asibiti akwai wasu alamomin da mutane za su lura da su? Eh akwai alamomi alamomin farko a yawancin mutane mutum zai lura yana yawan zuwa fitsari ko fitsarin nan yana fita ba da zafi ba ya ta zuwa fitsari sannan ya ta ramewa sannan ya ta jin yunwa ya ta cin abinci amma kuma baya mai tasiri ya rika wata ila jin ruwa ya ta shan ruwa saboda shi ainihin ciwon suga matsalarsa shine jiki ya samu matsalar sarrafa nau'in abinci da ake canza shi ya koma glucose wanda jikin mutum ko me zai ci idan dai zai mishi tasiri a jiki sai jiki ya markaɗa shi ya maida shi glucose to idan ya zama na cewa akwai ciwon suga shi wannan glucose din jiki baya iya amfani da shi shi ta yawo a cikin jini shine kuma yake umul aba'isin mutum ya ta zubar da fitsari watakila ya zo kuma ita cin abinci amma kuma jiki yana gaya masa ba fa abinci wato yana jin yunwa eh, to eh, kamar ta jin yunwa saboda su alamun jiki jiki yana da sigina sigina za ta nuna cewa akwai matsala kamar dai danjan mota na mai in mai ya shiga da za sai wata danja ta kama mutum ya san cewa ya shiga hadari hmm. to jiki ma yana da irin wannan sai mutum ya ta jin cewa zai ci abinci kuma wata jikinsa ba ƙarfi. to duk alamu ne na ciwon suga wannan To ka ce watakila jin sai je gwada. To bayanin nan da kai akan cewa alamu na daga cikin mutum ya ta jin kishin. Jin kishin nan ko da yaushe ne ko ko a wani lokaci misali da daddare ne ko ko da rana ne ko ko duk lokacin da mutum ya fiye jin kishi ko da da daddare ne ko. yaushe ne. Eh ko da yaushe ne mutum ya je yana yin yawan jin kishi wato ɗaya daga cikin abin da zai duba shi ne ya je duba ciwon suga ko da yake akwai matsaloli da za su iya zuwa da irin wannan ɗin kamar misali mu da muke nan ana kiran mu tropical africa akwai rana mai tsananin zafi ta kan sa mutane su ta gumi wataƙila kuma idan aka zama aikin da ake watakila akwai ɗan leburanci a ciki ruwan jiki zai ƙare to jin kishiwa zai iya zama alama ce ta jiki da yake nunawa saboda wataƙila kai ta gayyara amma in dai haka siddan ma mutum ba gumi yake yawan yi ba da sauransu ya daina ta jin kishiwa to alama ce ta cewa za a iya zuwa a jiya abinci da ciwon suga wataƙila akwai shi. Wato kai dai shawarar da zaka bayar mutum ya ga haka kawai je ya samu likita a gwada shi. Sosai kuwa, sosai kuwa ya kamata a gwada kwarai. To, akwai wani ƙarin bayani da zaka mana game da wannan ciwo? To, ƙarin bayanin da zan yi a game da wannan ciwo shi shine mutane ya kamata saboda mu a nan Afirka muna da wata ilimin mun raji a mun yadda cewa ba wai wani ciwon da ba shi da magani. Hmm. Saboda haka idan mutum ya zo asibiti aka ce ga ciwon suga sai wani ya zo ya ce mishi ai akwai wani magani in ya sha kawai shi kenan ya warke ta da su ciwon suga ba warkewa yake ba saboda kamar yadda nake misali jiki ne ba iya sarrafa glucose idan kuma ya zama na cewa jikin nan bai iya sarrafa glucose in dai ana so jiki ya rayu ya zama na tukila ya fa'idanci to dole sai an samu hanyar da za a sarrafa wannan glucose ko dai kwayoyin magani ko allurar insulin to amma idan ya zama na cewa mutane sun yarda cewa su dole sai an je an samu wani magani ko na gargajiya wani abin nan an warkar to za a yi ta ba kai wahala sai a ƙarshe abu ya zo koda ta lalace ko an samu wani ciwo ya ta gayyara mutum a zo asibiti kuma ba za a iya komai a kai ba to shawarar da zan bada ne mutane in sun abin su nemi su fahimci menene ciwon sugan nan likitoci kuma su rika hakuri suna wa mutane bayani su fahimta menene dan idan mutum ya fahimci menene ciwon da yake damunsa wataƙila zai fi himmar dagewa akan shan magani da komin ka'idojin likita. Ta Allah ya sawaƙi. To amin hajiya. mai sauraro ina fatan za a gafarce mu a saboda karancin lokaci a wannan karon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayonku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri ba